a magana ta ƙarshe da za mu yi ita ce maganar da muke ta yi kullum akwai wani dakta mutumin shinkafi ne a program ɗin da su barista audu bulama suke yi bulama bakarti da shi da nasiru zango da waye ma jafar jafar da kuma eh wani wani dakta da suka gayyato dan shinkafi banda wancan satin da akwai wani wamban shinkafi ya fito ya faɗi yadda yanzu yankin shinkafa take ina ganin kamar jiya suka yi program ɗin ko jiya suka yi program ɗin maganar da mafashin baki sun gayyato wanda yake ɗan yankin ne kuma yana ciki maganar da muka daɗe muna ta faɗa wa mutane suna ganin ko kaman wasa ne cewa wannan rigingimu da kaga an fara su suna da mabda'i na farawa akwai lokacin da aka fara su sana akwai abin da ya farar da su lokacin da muka zo muka fara maganganun nan wata shida da ya wuce mutanenmu wasu ma wanda suke zauna a gabanmu an da ka buɗe za ka fara wani sai ya zage ka ya maka maganganun banza ya yi waye waye wani ma ya jingina ka ga ta'addancin ta yanzu a binciken da aka yi fa idan ba yankin shinkafa ba inda turji yake babu fa inda yake zaune lafiya ba kuma ba wai gwamnati ba ce ta neman musu zaman wa a'a su ne mutanen yankin bala'i ya bala'i aka ji aka samu turji aka ce to mai girma turji ware haka ya faɗa ɗin duktan da aka fira da shi ya ce inda zai ga turji yanzu ba yadda zai haka zai ce mai yallaɓai ya ce mai girma turji kai dan yankin nan ne mun san ka ka mu to a ji ya kamata a yi sulhu yace shi ma ranar da yake jira Allah ya kawo kenan a cikin bayanan da ya yi ya faɗi cewa asalan mu hausawa in sa kai su suka fara ɗaukar makami suka kan mai uwa da wabi a fulani sai da ta kai a bayanan da shi turji'i yace an samu wajen da yanka mutane ake a shinkafi kun ba mai magana da ya koro zance sai da barista audu bala mai ake ce mai wannan maganar da kake faɗa ko fim ne aka shirya to za a ce wannan wani mahaukaci ne ya tsarawa to ballanta na fa da shi wancan daktan yake ba wai a fim bane ba abin ya faru da gaske irin yadda aka yi kan mai uwa da wabi akan fulani da yadda yake faɗa cewa a gaban shi ya ga ababen da aka yi ma wasu fulanin da wannan abin da aka yi shine abin fayere aktin ya je ya dawo su ma suka ɗauki makami suka halatta jinin kowa da kowa to yanzu ga damuna ta yi ana so za a koma ina gona yanki da yawa mutanen gari sun tare sun ce ba fulata ne ba zai shigo gari ba don ya faɗa daga cikin kwandishan ɗin da aka yi na sulhu shine a bar fulani su shigo su yi harkokinsu su yi abin da suke so ya ce ma'anar abin da suke so duk wata hurɗa da suke ta siye da siyarwa a cikin gari kada kowa ya sake wa taɓa su kenan ashe wannan zalunci shi ya haifar da wannan wa matsalar daga nan su kuma a ciki yake ba da labarin cewa akwai yankin da aka yi alkawari da su cewa daga cikin sharaɗin duk wanda yake baƙo ne in za a shigo da shi ya kamata su san cewa baƙo zai shigo ɗan sarkin garin ya je ya ɗauko wani baƙo ya shigo da shi shi turji bai sani ba kawai yana zuwa suka yi kitibus da shi wannan fa wai abokin shi ne likita ne sun yi waye waye ce ta ai ba haka muka sharaɗi da ku ba ya ce wancan baƙon yana kallo ya ce kai matsa gefe ba ta shafe ka ba kawai nan take ɗauko bindiga ya yi kashi lahira shi kuma bako ya baza da gudu ya je ya kai labari ya ce to ya za ba yadda za dole mu yafe musu su yafe mana ya ce in ma ba ku yafe ba ya ce gida ne kuna ku bakwai an kashe mutum bi saura mutum nawa in ba ku zo an zauna an yi sulhu ba matsalar nan a tsayar da ita to ragowar biyar inda suka kare su ma mai zai faru zuwa za a tsayar da abu saboda haka mutane ku fahimci wannan matsalar 'yan sakan nan da ake ɗauka ko da akwai nagari a cikin su. to mutanen banza sun riga sun yi dominating ɗin harkan nan sai ya zamanto abin da ake kawowa na ɓanna a ciki ya fi me ya fi gyara amma tabbas ko kana so ku ba ka so ko ka yadda ko kakka yadda ko ka aminta ko ka aminta abin da muka ta faɗa kenan kuma yau da gobe gashi tana gasgata mu ba kare ta mu take ba ta wannan matsalar abin da ya ta. wallahi zalunci ne haifar da shi kuma wanda duk aka zalunta sai ka zo ka zauna da shi ka bashi wa ka bashi hakuri idan an bashi hakuri sannan daga ba sai a zo a yi me a yi wacce za a yi duka wanda ya je ya saurari filin zai ji ababen da suka tattauna ƙarƙashin waɗannan matsalolin na tsaro kuma ya faɗi cewa in dan maganan yaƙi da su abu ne wanda yake yana da wahala ɓangaren gwamnatoci akwai matsala ɓangaren kaza akwai matsala kun ga ba gwamnati ba ce fa ta samun musu da solution fa su ne a karan kankin kansu mutanen yankin suka samun da kansuwa solution mafita to yanzu binciken da aka yi fa a na bara da ta wuce a yankin shinkafa a yankin ba inda aka samu ake yanzu ba ba inda ba ake da zaman lafiya an ba yankin ba ba nan kaɗai ne fa yake zaune lafiya ba da wannan zai nuna maka ku fahimci wala wanda duk suke tunzala ku suna zaune a cikin gari suna cewa a yi sai an yaƙi ba su san bala'in da ke faruwa ba a ƙauyuka ne eh yanzu na faɗa na ce akwai wata mata a nan ɗan gane ƙauye ne a katsina nan ne inda garin mahaifin mata na yake akwai tsohuwar da ta zo ta zauna gidana sati biyu sanda take can kullum ana yawon asibiti da ita jini ya hau ashe bala'in tashin hankali ne yasa jini yake hawa wallahi tana zuwa gidana jinin ya daina hawa ba tare da zuwa asibiti to malam kullum da daddare zaka ji karan bindiga rayuwa ta koma yadda ka san alkiyama kuna kwana a gida ɗaya kuna tare da mutane in magariba ta sai dai a wawwatse a tafi kwana ni ba zan faɗa ma ina zan kwana ba kai ma ba za ka faɗa min ina za ka kwana ba saboda ban yadda da kai ba muna gida ɗaya ka in faɗa ma ta yiwu kai ma in foma ne ka je ka ce ai wani ya kwana guri kaza sai fa a ba zama fa wannan ya yi can wannan ya yi can wannan ya can wannan ya kwana a can sai fa da sa ba za a sake dawo a haɗa gida ba asibiti ake faɗa min a garin duk irin bala'in rashin lafiyar da yake damun in aka ɗauke ka daga safe in yamma ta yi ko ƙarin jini ake ma ko ƙarin ruwa ko mai ake dole a je a cire ka a asibitin a kai ka wani guri ka kwana da safe a dawo a ɗora daga inda aka ɗa dan Allah wannan bala'in saboda wani ba shi yake cikin wannan bala'in ba to yanzu garin a hankali a hankali mutane suna nan suna watsewa ni kai na na faɗa na cewa ko wanda aka kama yana da alaƙa da mu kusan watan shi biyu a hannunsu kafin azumi da bayan azumi sai kwanan nan aka sako shi to masifa ce Allah ya jarraba mutane da ita ta hanyar wani zalunci da wasu suka assasa yaya za a yi ai maganin matsalan nan shin yaƙi ne zai kawo ta eh yanzu kwanan nan na san kun ga wani bidiyo da aka kashe ma wasu wasu sojoji yan uwa a wannan rigiman ga kabari sun haka wajen da su rufe yan uwansu ga suna zaune suna kuka Eh? nawa ne yanzu ake ba sojojin nan da suke shiga fitinan nan albashi albashin nan fa ko buhun shinkafa bai siya ba kuma kuna cewa a haka sai an yi me sai an yaki da albashin da ko buhun shinkafa ai abinda da Usman ya faɗa kenan ce a haka ƙarya ne ba a shirya magance me ba magance matsala a ƙasar da za ka ɗauki jami'in tsaro ka bashi bindiga ka bashi albashin da a wata ko buhun shinkafa ba zai sai mai ba su jami'an tsaron ai sun sani yasa na faɗa nake cewa kuɗin da ake ba su akan hanya kawai inda matsala take a wasu guraren su mayar da shi dole duk wanda ya zo su yayi ya ba su amma wallahi in mutane za su ba su bisa ga daɗin rai ba tambaye su suka yi ba ni ba tambaya ta suke ba kuma duk wanda suke tafiya tare da ni sun sani kuɗi nake sawa a mota in zan yi tafiya duk inda aka je ba su tambaya ba zan ci a sauke gilashi a ba su to uniform ya ɗaura na ga mutum a tsaye Eh? shi yasa za ga wani in ka mai kuskure sai ya ƙara bala'in a kanka ga wani alawun ɗin da aka turo shi aiki wani ya riƙe ga albashin wata ya ƙare ba tabbas zai samu to ba dole koya ya kame ganganci ba ya ƙare bala'in a kanka kuma ga wuta a hannun shi eh haka ba ka gani tun da shi kansa yana fam in ya ɗauki rana zafi yake ƙarawa wala malam jami'an tsaro suna kokari sai dai in baka sani bane shikenan ni wala ba su suke tambayata ba ni nake ba su kuma wanda ke sani cewa dole sai na bayar dole amma muna kallon abin da ake bayarwa da yanayin yadda abubuwa suke da kaga wasu ka san cewa suna buƙatar ka taimake su kuma jami'an me jami'an tsaro ne Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana wa bihadal qadri kifaya